mai sauraro ya taba jin wata tsokana da ake yi, aka ce, wani ya je wurin mai shayi ya ce a haɗa masa. Lokacin da ake ɗagawa ya ga shayin yana kumfa, sai ya ce, ban ce a sa min omo ba. Bayan an ba shi shayin, idan ya tsoma burodi a ciki, ya ga ya sauya kama, sai ya yar, ya ce ya ruɓe. Wataƙila da wannan lokacin ne wancan bawan Allahn da ake tsokana ya je teburin mai shayi ba zai yadda burodin ba. domin kuwa farashinsa yana neman wuce tunani ko ma ya wuce. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashin yada labarai ta intanet na Daily Trust. Masu sauraro Aslamu alaikum. Barka da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shirin. Wataƙila kun fara tambaya akan dalilin buɗe shirin da labarin burodi a teburin mai shayi. A kwanakin da ke tafe, za mu riƙa kawo muku rahotanni na musamman daga lokaci zuwa lokaci. akan yadda farashin komai ya yi tashin goron zabo da yadda hakan ke jefa jama'a cikin kunci. A yau kuma za mu fara ne da yadda tsadar burodi ta dagula lissafin karin kumallon jama'a da dama a Najeriya. Abokiyar aikinmu Rahima Shehu Dokaji ta haɗa mana rahoto akan yadda burodi ya gagari 'yan Najeriya. Rahima Jamuje. A watan Satumbar shekarar 2020 ne ƙungiyar masu gasawa da sayar da biredi ta ƙasa ta ba da sanarwar ƙara farashin biredi da kashi hamsin cikin ɗari. Ƙungiyar haɗi da sauran ƙungiyoyin masu gashi da sayar da biredin da dama sun gudanar da wani taro a jihar Legas. Inda suka roƙi gwamnatin tarayya da ta duba halin da suke ciki da ma al'ummar ƙasa sakamakon tashin farashin kayayyakin da ake sarrafa biredin da su. Ƙungiyoyin sun kuma koka kan yadda hakan ya shafi gudanar da sana'o'in nasu, domin bayan ƙarin kuɗin biredin da suka yi, duk da haka ba sa samun riba. Bayan hakan kuma suka tsunduma yajin aiki wanda suka janye daga baya bayan sun sake ƙara farashin biredin. Ƙungiyoyin sun nemi afuwar al'umma domin a cewar su matuƙar dai suna so su ci gaba da neman abinci da kuma wadatar da al'umma da shi sai sun yi hakan. to a halin da ake ciki na tsadar rayuwa da kuma yadda kusan kowane talakan Najeriya ya mai da biredi da shayi abun karyawa a gida ke iya siyansa? Ga abin da wasu daga ciki da muka tattauna da su suke cewa. To sunana Umar Faruk Ahmed. A nakan yi biredi na ɗari kamar takwas haka wanda a rana duk karyawa in dai shayi da biredi za a ci to ina siyan na ɗari takwas kuma za a ci har irin a rage ɗin na wanda ma yara an suka dawo za su iya samu wanda za su ci. to amma a yanzu kusan ya ninka ana siyan na dubu da ɗari biyar haka to kuma wani lokacin baya kaiwa kamar yadda aka saba sannan da test ɗinsa da kusan komai nasa gaskiya ba za a iya cewa komai ba duk ya ragu more of yeast wanda zaka gan shi kawai holokon iska ne wallahi duk ba a za a ce komai ba duk komai ya kusan ninkawa farashin biredi ya canja gaskiya don za zaka sai biredi na 200 ya yamsa da kai a gidan ka sai ka sai kamar na 400 wannan kuma saboda yawansa sa tudin sa da girman sa da nan duk ya ragu kamar ma an zare wani abu daga cikin harkar biredin ne ma sai ka gan shiga yaro dan shekara tara ko takwas sai ce maka na 300 ma shi kadai ko kuma ya ci rabin sa to rabin sa kuma an gida kuna da yawa ya zaka yi ba zai ba zai ma shi ba kallon za zaka sai sai ka sai kamar na 600 ko na 700 a gidan kan kana so kowa ya ci ya koshi wannan shine da biredi ya koma gaskiya kuma san ya alaka ne da tsadar fulawan da take da akwai to kamar da misali a bireda ban karya wani da kullun da safe shi za a siya musamman saboda yan makaranta yanzu yadda farashin shi ya tashi ana iya siya kullun koko a gaskiya wani sa'in suna shan koko dan ana yin kokon nan kuma yana dan taimakawa gaskiya amma a shi kullun a ci biredi nan da wani saboda wani sa'in kudin biredin sai ka dan samu dan gero ko rabin kwano ne ka dan sarrafa shi a gidanka sunana lawan sana abdullahi gaskiya farashin a yanzu za a iya cewa ya ta'azzara saboda ni kaina a yanzu kusan na rabu da biredi ma matata ɗaya ce daga ni sai ita amma yau in na ce ina son a ci biredi a shayi sai an kashe akalla naira ɗari biyar zuwa ɗari shida don haka kawai sai na zaɓi ma wani lokacin kawai gwanda a dinga abinci ana karyawa da shi kuma wannan maganar tawa mun yi magana da ire-ire na masu gida da yawa sun haƙura da harkar karyawa da biredi a gidajensu saboda me saboda tsadar ta yi yawa ina ganin wannan shine abin da zan iya faɗa kama a baya na nawa da kafin ya tashi din na nawa kake siya a baya kan iya siya na naira ɗari ni da ita ya ishe mu al'ummar najeriya kenan ke bayyana mana tsillatsillar da hawan farashin biredi ya jefa su Yanzu kuma za mu je ga masu siyar da biredi irin su sahabi Isyaka Dakata wanda ya bayyana mana yadda wannan mataki na al'umma ya shafi sana'ar tasu. Matsalan abin da ya faru shine akan karuwar farashin fulawa ne da yanzu abin da ake siya dubu goma sha bakwai yanzu ta kai har kusan ashirin da bakwai ashirin da tara biredin da da ake sayarwa naira ɗari biyar yanzu ya kai ɗari shida wasu ma ɗari bakwai suke iya sayar da shi idan wanda zai iya sayan biredin naira ɗari biyar karfinsa kenan ko ya yi maneji yanzu an ce masa ɗari shida ba lallai ya siya ba saboda inda muka gane cewa abubuwan sun yi tsanani ta hanyar raguwar cinikinmu a da mukan sayi biredin dubu hamsin talatin kuma mu sayar da akalla kusan na dubu ashirin da shida ashirin da biyar yanzu baya wuce mu cinikin dubu shida dubu biyar a rana wanne ya tabbatar mana da cewa karuwar farashin fulawa ya karya kasuwar biredi sosai kuma al'umma suna shan wahala maza da mata da suke zuwa sayayya wajen mu na bread yanzu dukansu su sun ragu sakamakon wannan farashi da ya karu a kasuwa akalla a rana idan a ci mun sai biredin dubu ashirin mukan samu ribar dubu biyar dubu shida wani lokaci to yanzu kuma bai fika samu ribar dubu biyu dubu uku da ɗari biyar ba wannan na miku a kiyasi ne wani lokacin ma baya kaiwa Ke sunana Ibrahim Sa'idu Nasu mai sana'a shayi da biredi. To, gaskiya dai magana gaskiya a biredin da da na yanzu akwai bambanci kusan da a ce ɗari bisa ɗari a kan na baya da na yanzu. Saboda a da biredin da kake siya naira ɗari yanzu ya linka ya zama ɗari biyu zuwa ɗari biyu da zuwa ɗari uku. Saboda na yanayin nauyinsa da yanayin girmansa da kuma yanayin ingredient da ake sawa a cikin biredin. to gaskiya yawwa wajajen kayayyakin haɗi ya masu siya to shi biredi kin san abu ne wanda ya zama kusan a yanzu kusan dole dole ma mutane suke siyan shi sannan kuma yanayin yanzu kamar yadda duba shayi da biredi ya zame mutane jiki mutane ko da ba kuɗin zaka ga mutum ya zo ya ce a dan yanka masa dan karami a dan bashi shayi yamci a da misali yanzu ka yi hada naira ɗari za a sama shayi da madara za ka sha shayi da madara da wani lokacin a sama bota ma da a naira ɗari to amma yanzu ka bada naira ɗari sai dai a baka shayi da biredi da shayi kofi ɗaya ba madara sannan kuma a baka biredi ɗan ƙarami to a ɗan sha dai mutum dai ɗan samu dai ɗan wannan nutsuwar ta safe kuma kafin ya jira rana Allah ya kawo abin da zai yi. misali kamar da eh, hmm. kakan siyo biredi nawa ka siyar ga baki ɗaya yanzu kuma na nawa kake iya siyowa ka siyar gaba ɗaya. in ga a da za mu ina sun iya siyan biredin kamar naira dubu goma zuwa dubu goma sha biyar ma in yadda ciniki ya kama a rana to amma yanzu ya ce ga biredin da aka kawo ma bai fa kawo ma da naira dubu takwas ba kuma a naira dubu takwas nan wannan in ka shi ma ba lalle ya kare a wannan ranar ba sai ki ga na kusan na safe in aka kawo shi dama yawanci da ran mamuwa ke kawo mana suna yin shi ne safe za kawo mana shi da yamma to za ki ga kusan na wannan safe na yamma ya kai har safiya lo ma yana kaiwa har yamma amma a sabanin da dan aka baka biredin naira dubu goma a wannan a wannan daren kafin safiya sai ka ƙara kirawo masu biredi sun ƙara kawo ma ya ƙare kenan kamar riba ko faduwa fa misali riba da kake samu a daya zaka kwatanta ta da wacce kake samu a yanzu to alhamdulillah ita kasuwanci a kullun ba za ka ce babu ba gaba daya amma wani lokacin da dai ake samu din dade gaskiya yayi kasa da yadda muke samu a yanzu saboda kusan gaba daya din ribarsa kusan duk kusan ta koma wa kamfani kusan mu kawai dai muna riba da muke bi ta buredi kusan yanzu mu mai sana'a shayi da buredi za ji ya ce kawai yana yin shayi da buredi ne buredin yana zame masa kamar mahadin sana'arsa Ni sunana Bukar alan Alanguro Yankaba. Ina sayar da biredi a Yankaba. Na kai shekaru kamar ashirin ina wannan harka. Zan sara in sayar. To amma tun duk da kaya yanzu da ya hau gaskiya ba ma samun komai saboda wahala muke a banza saboda yanzu da za mu saya biredi a dubu daya za mu samu naira ɗari da ishirin yanzu kuma gaba ɗaya ma ba ma maganar riba kawai sai dai mu yi a rashin uwa ake uwar ɗaki saboda an kashe abin gaba daya su da suke yi suna shan wahala mu da muke tsara muna shan wahala ta ce dai a yanzu magana nake miki biredi na kai ya kai na dubu casa'in na aji shagon da ba saya ba ba a saya ba balle maga tsaron kayan kamar a da a rana kafin a samu wannan hauhawar kana sayar da guda nawa ina sayar da biredin kamar naira dubu ɗari hudu da hamsin ɗari hudu a rana a rana a yanzu kuma da kyar nake sayar da na ɗari biyu da hamsin kuma na sayar da ɗari biyu da hamsin ɗin ma ba na samun wani abu a ciki saboda abu rayuwar ya canza riban ya zama a kasau goma an zabge mana bakwai mamu a yanda muke samu yanzu muna ma yanda za mu yi mu bar sana'an saboda sana'an yanzu ta lalace muna wajen mu suwaye suka fi siyan biredin a da kuma suwaye suka fi siya a yanzu. Duk duk ɗaya ne amma yanzu da mai sayan na ɗari bakwai ka gidansa yanzu sai dai ya je siyo gero ya je kunu kwana uku da ya saya biredi guda ɗaya ya je saya saboda in ya saya ba zai isa gidansa ba. To ko menene dalilin da ya sanya masu gidan biredin suka yi baris da koken da al'ummar Najeriya ke yi daga lungu da saƙo na ƙasar? Mun yi tattaki har zuwa wani gidan biredi mai suna Global Special Bread da ke unguwar 'yan kaba a Kano, inda muka tattauna da mataimakin shugaban kamfanin mai suna Bello Muhammad kan halin da kasuwar biredin ke ciki dalilin rage siyansa da al'ummar suka yi. siya saboda tun daga kama gas da muke siya da muna siyan lita bai fi ɗari biyu ba amma yanzu muna siyan ɗari takwas ɗari takwas da wani abu. Ka zo ɓangaren mai wannan wanda ake sawa da bota mai muna siya ɗari biyu da tamanin kwalba yanzu muna siyan kwalba har dubu ɗaya. Bota wannan pieces muna siya ɗari da tamanin yanzu muna siyan ta ɗari uku da hamsin zuwa da saba'in. Kamar siga kuma in ka dawo ɓangaren siga kin ga siga yanzu ya kai wajen dubu talatin da ya kai da wani abu ma yanzu ne da ya ɗan rage ana siyan kamar ashirin da tara da ɗari biyar haka muke siyan. Kamar buhun gishiri shi ma ya kai dubu takwas da shi ma dubu huɗu ne. To dama uwa uba ya kuma ita fulawar kanta yanzu muna siyan ta wajen ashirin da bakwai da wani abu. Kafin wannan koronan dai muna siyan ta dubu tara da ɗan ɗari biyu zuwa uku ba ta wuce haka. amma yanzu muna sayan ta wajen ashirin da bakwai da wani abu ya sa gaskiya yanzu cinikin kusan ce a kaso uku ma yanzu bai fi kaso ɗaya ake a cinikin biredi ba saboda kun ga kwanakan mu na ma wasu duba mai da muna yin kamar buhu takwas tara wani lokaci amma yanzu abin da muke dan yau ina gaya miki ma bai buhu uku da rabi muka yi ba sakamakon kasuwa dai ciniki ba yiwuwa wasu ma mun fara aiki za a yi mana waya a ce mana yau gaskiya muna da kaya a rage haka dai muke ta fama To kamar a da eh, gas ɗin da kuke amfani da shi a rana na nawa kuke buƙata sannan kuma a yanzu na nawa kuke buƙata kafin ku yi abin da yake muku a baya? Gaskiya da an maka sai kamar gas na ɗari bakwai zai gama mana aiki wani lokaci in maka sai ɗari bakwai muka yi kamar kwana uku muna siya to a kwana na huɗu ma ba za mu siya ba ya ishe mu za a iya gama mana to amma yanzu a kullum muna siyan gas na dubu uku dubu biyu da ɗari biyar. kullum kafin ya gama mana aiki kuma aikin ya ragu ma bai kai na da ba. To kamar fulawa fa da kamar buhu nawa kuke amfani da shi ku yi biredi kuma ku yi cinikin sa yanzu kuma nawa kuke amfani da shi kuma nawa kuke iya siyarwa. Eh, yanzu gaskiya da muna yin kamar buhu bakwai zuwa takwas na gaya miki kuma yana ƙaruwa kusan ma ana neman shi to amma yanzu gaskiya bai buhu hudu uku da rabi muke ba wani lokaci a yau ma da aka turo mana wanda wani suka turo mana cewa yau ba za ma su iya zuwa su ɗau biredi ba saboda wanda suka ɗauka jiya yana nan ba su ma sayar da shi ba. tun da a gida ma za mu iya ciniki kamar da safe cinikin dubu shida bakwai tas da safe to amma yau ina gaya miki mutum ɗaya ne zo sai biredin ɗari uku har yanzu ba wanda ya sake zuwa to kuma haka aka yi ta fama yan watannin baya ma duk haka ne babu wannan cinikin. To yanzu duk da waɗannan matsaloli da kuke fuskanta mm. ta yaya kuke ci gaba da gudanar da shi gidan biredin. Kamar rayuwa ce kowa kusan ya san abin da ake ciki hatta su kansu ma'aikata mun taɓa zama da su mun gaya musu yanayin ga da rayuwa ta kasance ba ma sai an gaya mutum ba inda yana da hankali ko aikin da ake yi na yanzu bai kai sa ba to dole an ɗan rage musu kuɗi kuma sun haƙura da haka wasu kuma sun tafi ma ba sa yin aiki. to haka dai muke dan tafiya dai mu samu yau dan kusan yanzu kokarin da muke ma idan aka ce mun samu kaya mun an kawo mana kaya kamar na sati ɗaya muka kammala muka haɗa kokarin da muke ya za a yi wannan kuɗin ma ya haɗu ba masu kulawa ba ma tunanin wai mu ajiye wani abu ma ba ma wannan tunanin kama da ma'aikata nawa kuke iya ɗauka su yi muku aikin kuma ku biya ba tare da ya taɓa wacce ribar da kuke samu ba in aka kwatanta da yanzu gaskiya da muna da ma'aikata kamar mutum sha hudu zuwa sha biyar to amma yanzu ma'aikatan mu ba sa bin mutum shida ba bi mutum shida zuwa bakwai ba to kana ganin su a haka za a iya ci gaba da gudanar da idan biredi da aka ci gaba da tafiya a haka sai dai wani iko na Allah amma gaskiya ko mu mun kusan fitar da rai da ci gaba da wannan aikin gaskiya a yanzu a halin da ake ciki saboda in kika duba muna da makota wanda muke abokai ne wasu muna hudda da su du gaskiya kusan sun daina wasu sun kai shekaru da daina wasu ma sun kai watanni da daina wannan aikin mu ma gaskiya dai kawai dai Allah ne dai muke yi amma mu ma gaskiya mun fitar tsammani gaskiya Masu sauraron mu a nan za mu ja labulan shirin a wannan lokacin. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma in Radio. sannan za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato da Badegi Radio a kan mita 91.1 a Mina jihar Neja sai kuma Progress FM a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Godiya ta musamman ga Rahima Shehu Dokaji da ta haɗa wannan rahoto da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku je mu tafi da wani sabon shirin. Ni Bilkis Ahmed nake cewa a huta lafiya.